ko kuma dai na baku baran yadda ba wallahi in nace ka bani kayan nan dan annabi Muhammad zaka bani wallahi tallahi zan ba na rantsa da girma kamata ki saki kawai sai Allah Allah sa mu cika amin amin to akwai masoya masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Kano eh. akwai kuma wanda suke maka to duk da kayan ba su sakon gaisuwa to daga riyad daga jidda daga madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai masoya da suke son su ganka saboda san da suka ga kana yi wa annabi yanzu yau sai ka waye gari ka ganka a cikin raudar annabi aka ce maka nan annabi ne a gurin wani irin farin ciki za ka yi eh. ya kula duniya farin cikin da zai yi sai ina ihu ina ihu sai na je na faɗa saboda ga saboda ciki eh. sai na mutu hmm. sai na mutu eh, ba. Soyayya ka kare kawai. Ni ba zan ce a ran zan yi rayuwa To a yanzu tambayar da zan ma shine za a misali sai wani ya ce zai kai ka maka zai kai ka saudiya ka je ka ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam wani irin fata da addu'a za ka yi mishi wanda suke burin su ga sun cika maka wannan burin naka na na ziyarar annabi addu'an da zan mai eh. tukun shi ne in ce mai Allah sa ya cika da imani eh. Allah sa annabi Muhammad kullum yana zuwa mai a lokacin kullum annabi Muhammad yana zuwa mai eh. yana yana kallon annabi yana yin da annabi kullum yana kallon annabi yana yana Allah yana mai shikira Allah yana cewa Allah Allah Allah ya azurta shi mhm. Allah ya ba shi gwalagwalai eh. wanda ba zai iya wanda kudin masu ya ishe wanda dai dai wanda ya yi sanadiyar ka zuwa gaban annabi kai wa wannan fatan Allah ba shi wannan gwalagwalai da duk wannan abubuwa eh. sarki assalamu alaikum kuma wannan shine hirar mu da wannan masoyin manzo Allah Kabiru da babansa da babansa Umar shi ma dai tafi albarkacin bakinsa tabar so shi ma da yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji irin bayanin da sa yake akan annabi sai da ya zub da hawaye saboda kaunarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to mun gode Allah ya saka alkhairi assalamu alaikum ‘Ya'yan uwana musulmi ina roƙonku da duk wanda ya ga wannan bidiyon ya taimaka ya yi shayarin ɗin shi zuwa al'ummar musulmi baki ɗaya. Ya Allah, duk wanda ya tura wannan bidiyon zuwa al'ummar musulmi, Allah ka biya mai bukatun shi duniya da lahira. ka kare su daga wa'annan sharruwa da suke faruwa a gurare daban-daban bani kayan dan annabi Muhammad zaka bani wallahi da girma ko da sunan Allah zana fara sawa wanda ya mai mulki sannan ya yi bawa shi ya ban basira har ma ya bani fawa zan yi zan mu wanda ya fi kowa dan shi aka yi duniya har da ma kiyoma ya Allah ina kamun kafa da yarsa Fatima ka bani juriya akan yabon sa in ta fama ni ne nan kubu mai yabo na manzo darajar sai ta sa ta gashi mun zo fili na majalasi Allah ya kara kwazo idan ka ce bai kai ba mu mun ce ya kai idan ka ce ya kai to mu mun ce ya wuce idan ka ce ya wuce to ka zama a mu'ahaba rasulullah dole mu yabansa don girma da isa duk suna hannunsa duk hasa da ka sai ka fi karkashinsa ya Allah